أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاف من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون وفرطنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبي فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقي إن لك ألا تجوع فيها ولا تعري وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحي فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم قال يا آدم آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلي فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصي آدم ربه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 Lama madauki sarki ya nufi mu da haɗuwa a wannan musulunci da tare da barka don su da ansar domin dora wa kan tafsirin alƙur'ani mai girma fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadun ya dora mana kan mizanin alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu ya yi mana jin kai ya samu aljanna ah, da yadda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga aya ta da sha ɗaya. cikin suratul Taha da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما التي وعنت الوجوه للحي القيوم أي وذلت وخضعت الوجوه لله الحي القيوم hagila yau muna cikin bayani a kan abin da ya gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fuskoki a wannan ranar za su kaskanta da Allah duk wanda ka kalli fuskarsa za ka tarar cewa akwai wahala tare da shi akwai sauki kai tare da shi akwai kankantar da kai tare da shi ga Allah subhanahu wa ta'ala wasu malaman tafsiri sun ce ana nufin kafirai saboda Allah subhanahu wa ta'ala wasu ayoyi yana cewa wujuhun yawma idin basira tadhunnu an yuf'ala biha faqira a wata ayar Allah yana cewa wujuhun yawma idin khashi'a na nasiba duka alamu ne na wahala amma ra'ayi mafi inganci shine kowa da kowa kafin a ce an yi misali an kammala kowa ya san makomarsa aljanna ko wuta su da suna shan wahala a farfadiyar kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya kare yace wa ta wujuhu lil hayy al qayyum dukkan fuskoki sun kaskantu zuwa ga Allah rayayye wannan sifa ce ta Allah kuma wannan sifar duk da cewa bayinsa suna musharaka da shi a cikin wannan sifa amma musharaka ta jisiya ba shaji e eh, tun da mun yanzu raye haka ne ko to amma in kana neman raye shi da Allah hmm. saboda shi ba shi da mafarko ba shi da karshe shi ne na farko ba tare da farawa ba shi ne kuma na ƙarshe ba tare da shi ne shi ne mai wansuwa na ƙarshe ba tare da an san iyakarsa ba wannan shi ne Allah kuma yadda ya sufanta kansa nan wallahi sai ka bai shi haka in ka ce za ka yi tunani Allah shi ne na farko huwa al'awwal wal akhir ko shi ne na farko shi ne na ƙarshe in za ka yi tunani da wannan karamar ƙwaƙwalwar taka ya yi kasance na farko sai ka je kana cewa to kafin Allah wane ne to yaushe ya samar da kai ka san mutane malam shekar sai ya zuwa mutum yana cewa to shi kenan wannan duniyar Allah ne halicce ta shi Allah subhanahu ta'ala kuma fa to yaushe ya soma kafin ya soma ne a gurin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kin kai idan tunanin kai kai da haka kai isti'aza to a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim dan zaka wahalar da kokolwarka a banza ba za ka kai ga natija ba wataƙila ma ya kai ka kafinci saboda Allah ya fi ƙarfin kai wannan tunanin ah. wannan kuma yana nuna mana mu nan yan adam wallahi mu san limit na kwakwalwar mutum sai ya zaci shi wani abu ne kwakwalwarka tana da iyaka tana da iyaka akwai inda ba za ta iya wucewa haka Allah ya ga dama ya yi mu masu ƙananan kwakwali akwai abin da ya fi ƙarfin ka baka isa ka yi tunaninsa ba musamman abin da ya shafi Allah Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alhayyu a nan ma alhayu alkayu can ma alhayu alkayu kenan wa'annan siffofi guda biyu suna da sima ta musamman Allah shi ne rayayye duniya za su mutu baki daya komai zai kare komai zai crash kullu man alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali shi kadai zai saura duk wani mai daraja da ka sani annabi ne manzo ne mala'ika dukka za su kare mai busa kaho zai gama busawa mutu kowa ya mutu a cikin maka mutu sai ya mutu mala'ika jibrilu israfilu ne dukka za su mutu zai saura ba kowa sai Allah sannan kuma ya sake dawowa da mu'amala ya sake kowa ya samu makoman sa ci gaba da rayuwa ta dindindin shi kuma Allah yana nan dindindin wannan rayuwar ba karshe ma eh, shi dama Allah subhanahu wataala rayuwar shi ba ƙarshe. alhayy alqayyum shi ne tsayayye tsayayye ba wai irin tsayuwar mu tsayuwar mu ba Allah subhanahu wataala eh, al-imam shinqiti a cikin abwaul bayan yake cewa alqa'imu bi tadbiri umuri khalqihi wanda ya tsaya akan wajen gudanar da dukkan halittunsa dukkan halittunsa yanzu ba muna rayuwa ba hmm. dan adam kawai akan doron ka samu kai biliyan takwas Allah shi ke kula da yaushe za a haifi wannan yaushe wannan zai mutu wannan yaushe zai kama sana'a wannan yaushe zai shiga makaranta wannan yaushe zai samu lafiya wannan yaushe zai rashin lafiya wannan yaushe zai mutu duk wannan ki dama malam dukkan mutum biliyan takwas ɗin nan kullum wayewar gari Allah yana cikin aiki kullum yawmin huwa sun sha'a kuma ba mu kaɗai ne a duniya ba aljanu sun fi mu yawa aljanu wallahi sun fi mu yawa saboda suna fi mu daɗewa a duniya aljanu ɗaya aljani ɗaya sai ya yi maka shekara miliyan Allah kuwa aljani ɗaya sai ya yi maka shekara miliyan wani ya maka shekara dubu ɗari biyar na sha ba da wannan misali akwai lokacin da na yi wata rufiya zai kai kamar shekaru sha takwas zuwa sha tara da ya faru a lokacin wani bawan Allah ne wani malami ne ba a imani yake fama da wannan matsala na zo da shi gida kai masa wani su aljanu suka bi juru dukkan su kiristoci ne da suka sha wuya sosai sai suka yarda za su gina ɗayan su sai ya ce zai fita sai ce ba zai da karɓi musulunci que sai ke cewa sai ya fushi da dariya ya ce kai wannan ɗan mai yaro da kai kai da za ka ce mu yau musulunta annabin ku ya zo ya sami ce mun gan yana wasa da kamfe a gaban mu ya tashi ya zo ya kira mu da musulunta ba kai da za ka ce musulunta wallahi lazim wannan aiki shi ne nake tambayar sa shekarun karsa shekarun ka nawa ya da ce shekarun sa dubu tasa'in da wani abu duk da cewa su yadda ne amma wani lokaci akwai wanda na same shi wallahi ya ce man shekarun shi shekarun shi shekara tasa'in da uku amma shi karamin yaro ne shi karamin yaro ne sosai a cikin shekara tasa'in da uku da saboda haka kasancewarsu suna daɗewa a duniya to ya sa sun fi mu yawa malam ko ina suna yanzu cikin masallacin da suna nan amma yawancin su musulmi ne yadda kuke zuwa karatun nan akwai masu zuwa karatu da yawa wallahi a wanda ta taba gaya mu a gombe ya ce ga da yake zama can in na ga mutum cikin jan riga shi ne nake to ni ba zan kara kallon gudu Thank you. wato wayan abubuwa muna ji mamakin su saboda ba ma su amma wallahi abubuwa ne masu yiwa an sha maku labari a jami'ar islamiyya wannan ne na karanta a majallar mu ta faculty mu majallar kurjatul qur'ani kari kuma an ba dan ba wai na fatar ba har yanzu ina da majallar ina da zan ba. a zamanin Sheikh Abdullahi bin Bas akwai aljamin da ya shigo jajiya islamiyya a madina yana karatu da mutane sai da ya kai 300 da to a tsarin yadda muke zama a jami'a mutum uku ne a ɗaki ɗaya wani na farkon ɗaki wani na tsakiya wani na ƙarshe amma ɗaki ɗaya bayan ɗakin ƙarshe akwai balkoni ɗan guri haka wanda za ka yi shirya kaya duk ɗaya a gudun za ka sha iska za ka yi a kallon waje daga sama tun da gidan sama ne a sai shi wannan aljanan shi ne mai gadon ƙarshe a afuwan afuwan shi ne mai gadon farko shi ne mai gadon farko rannan ya shigo ɗaki ya kwanta ya gaci kuma a cikin yanayin mutum yake kowa ya san shi a mutum ba wanda ya san cewa shi aljani can sai ya ce da ɗan uwansa wanda yake ƙarshe don Allah rufe mun ƙofar balkonin nan ko a jikin shi kamar kamar bai ji sai yake ya gaya na biyu da Allah a taimaka min a rufe wannan kofar duka suka yi kene ne da ya fushi daga inda yake nan sai ya miƙar da kafar shi kafar ta je can wajen kofa ta jawo malam ka ce shi sun kofa ba kuma su ɗaya a ɗaki wallahi wannan a jajayen islami aka yi wannan kuma lokacin ko sai zamanin wani wani ne shugaban makarantar shugaban jami'a vice chancellor din shi ne Sheikh Abdullahi bin Bas nan da suka taro sai kawai sai suka nufi wajen shugaban jami'a wani abu muka gani ga wani tsafi ɗakin din ba zai ce a ji a kiro shi aka kirawo shi kai me ya jawo wannan yake shi ba mutum shi aljani ne kuma ya daɗe yana sha'awar karatun musulunci abin da ya kauce kuma yana jin daɗin karatu saboda haka ya shigo cikin yanayin ɗan adam saboda ya karatu Su sai bimba ba ya ce masa to kaga daga yau kai ba za ka iya zama cikin mu ba tattara kayanka ka koma gurin ku za ka zo ka nemi ilimin tare da mu ka zo ba tare da mun ka ba kuma zai iya haka to mahallu shahid malan aljanu sun fi yawa a gidan kasu ne a falon kasu ne a bayan gidan kasu ne a kicin ɗin kasu ne ko ina su ne sai dai in kana addu'a in kana addu'o imanin za su bar ma gida kafin ka shiga gida Allahumma inni as'aluka khairal mulaj wa khairal makhraj bismika Allahumma wa iksu wa bismika kharajtu wa ala Allah rabbina tawakkaltu ko aljani ba zai saurari da su ce la ta nuna yi biyu ba wala asha kan ba ka ba abincin gidan tare za ku ci kai ta ka kawo matarka tare za ku ke eh, kwarai da gaske sai dan kai addu'a bismillah Allahumma shefa shaytan kana shefa da fara razaqna to duniyar aljamin nan baki ɗaya mana Allah ba ki gudanar da su ke kenan shi kadai ki gudanar da su idan ka zo duniyar teku Allah ne ke gudanar da su shi yake kula da su duniyar taurari cikinsu har da rana da wata Allah ta ke gudanar da su hadisi cikin sahih buhari, wata rana manzala sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbansa sai ya tambaye su kun san rana idan ta fada ina take zuwa yanzu ku kun san ina take zuwa sai da muka sabullo da safi sai suka ce Allah wa rasuluhu a'lam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullun wata rana idan ta fada tana zuwa karkashin al'arashin Allah ne ta gita sujjada da dake tana sujjada wanda gari kuma ta sake kullu bara wa ki buranar da ita ai shi yasa lokacin da Annabi Ibrahim yace daga murudu fa inna Allah ya'ti bi shamsi min al mashriq fa'ti biha min al-maghrib wa buhita alladhi ba zai iya ba ba zai iya ba dama Allah ya ce wa shamsu wal qamaru yasjuda alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب saboda haka da kwari da fari da kifaye da dabbobin daji da kiyashi da ku komai da komai da kace ne Allah shi kadai ke gudanar da su wannan kayyuma da ko ba kayyuma ba. ai bacci ma ta ba ta masa bishi ba la ta'khudhu sinatu wala nawm ba ma lokacin bacci kullu yawmin huwa fi sha. kuma shi yasa wa sufofi guda biyu alhayy alqayyum malamai suna cewa akwai sirrin Allah shi ne girma sunaye ne wanda idan ka roƙi Allah da suwara express take insha Allah wa addu'a ka zata ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram wani abu cikin addu'a ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram bakin kai saba da wannan to insha Allah akwai za a samu biyan bukatu Allah ya ce wa anatul wujuhu lil hayy al qayyum وقد خاب من حمل ظلما Allah ya ce wa khaba man hamala dhulma duk mutumin da yake kini nawin zalunci a wannan ranar wannan mutumin ya kaɗi Duk mutumin da yake kini nawin zalunci a wannan ranar to ya kaɗi ma'ana duk mutumin da ya dakon zalunci wasu malaman tafsiri sun ce zalunci a ɗan ana da shirka saboda fatan Allah subhanahu wa ta'ala inna shirka لظلم عظيم الذين آمنوا ولجل بسجي مالهم بظلم أولئك هم العيب شركين دم تمن دي كمي كما سأكا تي كمي إيه؟ آه، وقد خاب من حمل حمل شين دكو عين وتمن دي يبدكو أبو كذا تمن دي بوني لي بيك يا مانا دكو صلاتي ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم نويني الله يكاذب وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما Allah ce wa man ya'mal min as-salihat kuma duk mutumin da zai aikata daga ayyukan alkhairi da sharadin ya zama wa huwa mu'min shi mu'min gobe kiyama idan za ka zo ka zanta mutumin kirki kai duk abin da za ka yi na ayyukan alkhairi kai sallah kai azumi kai komai amma kai ba mu'mini ba wallahi ba za ka samu za ka shiga aljanna sharadin karɓan ayyuka shine mai shine mutum ya imani shi sa muke cewa aqida ita ce ta farko aqida ita ce tushe idan aqida ta zauna to ka gina komai ma akan amma duk abin da ka gina babu aqida wallahi rushe yake kuma shi sa malaman sunna a duk inda suke zaka ga sunna ta tauhidi tauhidi tauhidi aqida ta zauna mutumin da yake salloli guda biyar yake azumi yake dukkan abubuwan da Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta sannan kuma yana da wani ɗan ƙaramin gunkin sa karkashin gadansa idan bukata ta same shi ya koma gare ta malam yana aikin banza Allah ba zai karba ba Allah ba zai karba ba shi sa muke cewa idan abu ya same ka ka koma ga Allah ka koma wajen boka malam aikin ka ya rushe ba tauhidi kenan ba tauhidi kenan ka san Allah Allah kawai kuma shi yasa yake magana kullum akan batun mutane su kiyayi haƙƙin mutane yana daga cikin abin da yake nusa ayyukan mu kiyaye haƙƙin mutane ka shiga haƙƙin mutane ka zagi wannan ka ci mutuncin wannan ka ci naman wannan a baya ka yi gulman wannan ka yi munafinci ka yi kinibini ka yi makarci wa mutane malam gobe kiyama malam ga ayyukan ibada nan ka zo da su da yawa amma wallahi malam su yana ji yana ganin shi yana ji yana ganin shi hadisi an ganta cikin sunan abi dawud wata rana wata baiwar Allah ta rasu a Madina sahabbai suka yi jana'izar ta suka dawo suna yaba mata kai wacce akwai azumi wacce akwai kiyamun laili akwai karatun alqur'ani suna yabawa ibadansu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana jiki da sahihi ya gama jiba gida sai ce la khayra fi hadi al-na babu an gari tattare da ita ta wuta ce sabai suka yi mamaki me yake ta wuta ya rasulullah sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da annaha tu'di jiranaha bi lisaniha tana cutar da makotanta da harshenta malam in kana son ka wani lafiya a wannan rayuwa da muke ci malam ka zama wawa ka gani mutane sun ki zaki da suna ce maka wannan wawa ne wallahi tallahi a shi maka akan wayan da za ka yi ya kai kauta me nake nufi da ka zama wawa ba wai ka zama wawa da gaske ba a cuce ka ka yarda a cuce ka kai suru a cikin wane wane bai da zuciya wanda kaga irin wannan mutane da ake cutar su ba magana gobe kiyama zo ka ga matsayin su a gurin Allah Allah fa yana bin mutane sun fi ɗari bashi gobe kiyama ba a biya da kuɗi da na ake biya kenan shine mawadaci a gobe kiyama saboda ka ne principal ɗin da na gamsu da shi da kai yarda kai wawa a cuce ka a zage ka a ci ba mutunci a cakin ka fikira ka ce ba damuwa shi wanda ya wannan yana zaton komai ya wuce ina yana nan a rubuce wallahi sai ka je can zaka ga kayanka shi kuma sai ya je can zai gani wata rana manzara sallallahu alaihi wasallam cikin su sai ce a tadruna na nan muflis shin kun san wane ne talaka sai sahabban suka ce ai talaka a cikin mun shine wanda bai da gida ne bai da jannati yace ina talaka a cikin al'umma ta shi da wanda zai zo gobe kiyama da ladan sallah da yawa ladan azumi da yawa sada zumunci da yawa biyayya ga iyaye da yawa lada ga kasu nan da yawa amma kuma ya zagi wani ya zalunci wani ya ci mutuncin wani wannan mutane za su zo su yi layi gobe kiyama suna neman haƙƙinsa a gurinsa haƙƙinsu a gurinsa ba a biya da kuɗi da me za a biya da wannan ladan nashi da ya zo da su yawa za a yaga a baiwa wannan a yaga a baiwa wannan yana ji yana gida har sai ladan sun kare mace ɗaya sauran layin mutane na nan ba su gama karɓar su ba ba ladan da za a biya su to da masu zo da laifi wani ya zo da laifin gulma wani laifin ƙarya wani laifin amana sai a dinga a dinga ɗibawa ana lafta musu yana ji yana gani yadda ya zo da lada suka kare haka sai ya tara laifi da yawa sai a ja shi a kai shi wannan shine talakan gobe kiyama saboda haka mutum ya kiyayi haƙƙin mutane kar ka yarda ka ci haƙƙin wani in aka ci haƙƙinka ka daji kayanka ɗan ba ka samu ba ka haƙura wani yawan surutu da yawan zage-zage da cin nama wannan mutumin a baya sai ka gama karɓar hakkin ka nan duniya ka je ka ba komai kuma fahimci wannan ba ya ci hakkin ka kai su idan ka je kana surun kana batanci a gare su wani ɗan iska ne wani mai cin amana ne to malam gobe kiyama za ka zo wannan haƙƙin a ah, to wannan zagin da kai masa ba shi ba haƙƙin shi ba ne sai ka gama karɓar haƙƙinka a nan duniya ta hanyar surutu ba ka sani ba قال سام ناس قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن دمت من جزي عيفة عيون الخير لشرح نينا مؤمني فلا يخاف ظلما ولا هضما ونقع ونالانا ما يقول الإنسان يستدع الله لأن الله شكتين مشرع شكتين مشرع أجعل كلامه أن نجري أصنع بوكا cases sun yawa a gabansu gwamnati ta ƙi ta ƙara musu yawan alƙalai da gobe kiyama fa Allah kaɗai zai wa mutanen annabi Adamu sami ya zo ya ma mutanen annabi Nuhu mutanen annabi Musa annabi Isa annabi Shu'aibu annabi Yusuf annabi Yaqub annabi Ibrahim da sunan annabi Lut dukka shi kadai zai yi kuma zai kai kuma ba irin alƙalanci ne wa'annan ba ji a'a namu kullu sabirin wa kabirin mustafa Allah ya a wani ma'aunin mai waki yana cewa wa katiluna khiyara lan yuhmilu shay'an fa'al wa law dhahil hatta al-amina fil narab kama nuqil hatta nishi da kake yi kana rashin lafiya malam saboda haka Allah subhanahu wataala shi kadai zai wannan hisabi kuma wallahi ba mu zalunci mutum daya ba za a zalunce shi ba inna Allah la yadhlimu mithqala dharra ko da daidai da kwayar komai ya Allah baya zalunci inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an Allah bai zalunci hadith al-qudsi Allah madaukakin sarki yana cewa inni habbtu dhulma ala nafsi waja'altu bainakum muharrama fala tamwat Allah ya haramta wa kansa zalunci sai tsantsan adalci adalcin ma har da kalin falala kai aikin alkhairi ba ya kaya a baka lada goma man ja'a bil hasan bi haqqil hasanati falahu ashru amsalih idan a mizanin dan adam ne to wanda ya yi aikin sharri ma ya sako shi ma kamata a ce an ninka masa guda goma amma shi a adalcin Allah sai ce wa man ja'a bi sayyi'ati la yuzza illa bislaha kai shi shikenan ba za a ba za a za a rubuta maka ba sai laifin guda daya laifin ma idan ka zo ka tuba sai a goge maka wani gurin ma laifin idan ka tuba sai a mayar da shi lada ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat mutum yi ta bautan gunki shekara goma idan ka zo ka musulunta a mayar da bautan gunki da sai a juya shi ko ba bautan Allah a baka lada a kan amma Allah ba yake wannan ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما hakan da mutum ba zai yi tsoron wata ko na kasa alhafin shi ne ya zanto ka cancanci lada da yawa ce a rage daga lada ba a ragewa daga lada su yake duk abin da ka cancanta daga lada Allah ba ka yake yi ba makamman malamai masu maki ba ne an gane ku makamman malamai makaranta masu maki ba ne musamman malaman Najeriya akwai mugunta wa farko farko zuwa na kogin State University sai aka yi jarraba sai ne maki wanda na ga ya amsa min ɗari bisa ɗari na ba shi 100% mana wala shi da aka sai da sai da jami'a ta sa kuɗi suka zauna kai ai wannan haramun ne dukkan jami'o'in Najeriya wannan haramun ne yake to gashi ya ci baki da zuci wallahi ba a ba sabanti ba an ka bashi kai kokari wallahi 'yan jami'a haka ne akwai mai ɗari bisa ɗari a najeriya a ba lalacin ya kai haka ne ni jami'a islamiyya na yi wallahi kai cin ɗari ɗari ake maka ɗari kuma karatunsu ya fi namu ƙarfi karatunsu can haɓa kai wallahi a kowanda ya cire da cewa ka dawo da shi ma'anar jafar ne kuma ya dawo da shi allah ya ƙara masara da san ko yana rayuwa wani bawan allah ne wallahi al'azim malam karatu yayi zafi malam zaka ga mutum shi kadai fa yana tafiya da haka wallahi tallahi a wannan zamanin ne karatu yayi zafi malam duk da haka mutum ne yake fadi jarraba dan kama da jarraba ba za ka yi ba kai shekara da a can kowa ya tafi hutu sai a kyale kale maji akwai irin kuliyoyin nan a jami'a sun taru da yawa daga kai sun su kai wajen wata uku kuma wannan zaman zaman karatu ne na fita hankali malamin zo hutu kafin mu koma kace da mutum ka sai mun sahu za mu yi sallah sai ya tashi ya kawo tunani duk sai ya shafa mana baki daya ran nan aka biyan restaurant inda muke cin abinci an gama cin abinci duniya ne fata taru a gudun mutanen amerika ne mutanen ina ne dukka akwai an gama cin abinci mutane suna suna kokarin fita kawai sai fara kiran sallah a gurin kiran sallah sosai aka yi tayi aka kai asibiti ba fara ta ina da karshe aka dawo da shi malam Ja'far rahimahullah shi ya dawo da shi a gaban lokacin ji masu wani abu da su fara da saboda haka sun fi nan karatu ko ba su fi ba to suna bayarwa cikakke amma nan sai a baka sai da a baka 60 in yi yawa sabanci سبنت شنين أدنى فشاء الله سبحانه وتعالى تكا ويكي بزا علي ما كمان ممكن الجنة لا أباك ما كده نعم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وفرضنا فيه من الوعيد لعلهم لعلهم يتقون يتقون أو يحدث لهم ذكرا التي وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا نعم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين